yawa barka dai jama'a barka da zuwa wannan channel namu mai albarka kamar yadda kuka sani sunana ali edosh ni ne naku mai kawo muku kowane shirye-shirye da kuka sani a wannan channel mai albarka a ina mai roƙonku ku danna mana subscribe ku mana liking ku danna eh, alamar ƙararrawa kuma ku yi mana comment a ƙasan wannan bidiyo za ku ga a can baya ko in ce lokuta da suka dan jima kaɗan ba ma kawo muku bidiyo na eh, indian hausa da dai sauransu to muna so ku yi mana uzuri don sabida an dan samu wasu matsala ne na na'ura da kuma yanayin yadda ayyukan namu yake a youtube suna ba mu matsala sosai wurin kawo muku wannan bidiyo da kuka saba gani a kodayaushe muna mai baku hakuri kuma insha allahu next time zuwa gaba za mu ci gaba da kawo muku wannan bidiyoyi shirye-shirye da yake nishaɗantar da ku a wannan channel mai albarka a kada ku manta za ku gani a kusa da kyamara wato ainihi aiki ne ake yi muku sabida ku masu kallo ayyuka ne masu kyau nishaɗantarwa comedy da sauran ma shirye-shirye a bukatar mu shine kada ya zamana akan bidiyo ɗaya za ku zauna kawai ku yi ta kallo mun fi so duk bidiyon da muka kawo muku a wannan channel din ku kalle shi sosai hakan zai ba mu ƙarfin gwiwa rashin kallon bidiyoyin da muke ɗaurawa shi yakan iya karya mana ƙarfin yake katsar mana da ƙwarin gwiwa don sabida yawan kallon ku shi zai nuna kuna yin mu kuma mu ma idan mun ga kuna kallo shi zai nuna eh lalle muna da masoya a duniya baki ɗaya a kamar ƙasashe irin su libya gaskiya muna da masoya sosai a libya kwadebuwa eh, Niger, da kuma Saudi Arabia da dai sauran kasashe da dama. A kada wasu su ce ban kira sunan kasashen su ba. ku yi haƙuri abubuwan ne suna da yawa eh ina mai baku haƙuri kuma ina mai roƙo a gare ku da duk bidiyon da muka ɗaura kun ga nan wannan kyamara ce wanda kawai muke shirya muku aiki akan wannan channel za ku ga eh, official Ali Edosh akan wannan channel ɗin, duk bidiyo muke so mu kawo muku wanda zai nishaɗantar da ku saboda ku ji daɗin shi kawai abin da nake so a gare ku kuna mana subscribing liking kuna comment da kuma kuna bibiyan duk shirye-shiryenmu da muke kawo a wannan channel mai albarka a bari mu bar ku haka don saboda yanzu kun gan mu aiki za mu yi ta yi ko aiki muke yi saboda ku masu kallo na gode sosai allah bar mu tare sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyon mu na gaba